na isa ne na gombe a doki ganga kiɗa na baba a suwaji bala ɗan hamar na baba zakaran gwajin dabin yan kudu har arewa bu baba ga kurewa to a kuke so wa kuke so in kudu wa kuke so wa kuke so arewa wa kuke so kana jiga wadda kan tsina wa kuke so zamfara har kyanbi sokoto wa kuke so gane daga nan sarawa ko gina so yan adamawa da mai dugurin suna so ta Filato da gombe da bauchi na so aso na oya na aso asuwaju asuwaju kula tunumbu Ahmad muke so ba zai ki kula da hakkin. ƙasa ba. Wa kuke so, ku kuke so, shi muke so, ya zo ya rike kasa ta yi karko wannan kira ne na fatar baba bai kiriwa. Wa kuke so, tunumbu, shi

mutum yana so ƙasa ba mai a tinubu wa kuke so suwaju shi muke so ya zo ya rike ƙasa ta yi farko wajen kira ne na bakar baba bai jinkiri ba tinubu za mu yi dubin nasara ta samu da karuwar arzikin Najeriya. mu mu ce ku can makiya dukan mu zai raya noma da kiwon al'ummar mu ya sai ta harka ta ilimi lafiyar mu da sannan harkar tsaro ma za ta samu fura da nono a kwarya za ta damu karin kumallo na yara sai da kamu tunabu ne dai na al'ummar dai shi zai yi daidai da mutan kasar dai mai magana lawan ne dan amar ina son tunabu wa kuke so asuwaju shi muke Mikiya za ta tumɓuke canki canka. Mai hankali kar ka zauce ka yi hauka. Kun raɓumi kar ka ɗinka a wani jaka. Mai gaskiya matar gwamna ga buga ka. Kana da ƙwazo da kishin al'ummarka. Kafin a zo fara lolo ai farka. Sai ne hawa dole zanin samu sauka. Kashi fushati mazan ɗauka gashi ga tunu. Alo. Allo? Wa kuke so? Mutumin. Shi muke so ya zo ya rike kasa ta yi farko wannan kira ne na bakar baba bai jinkiri. Jama'a suna tanke tanke rashin sani ne. A suwa ji bola ya san haƙƙin mutane. A faɗa da ƙari uba 'yan jam'iyya ne. Shiki shiki ne. Samun mutane. Hasken kasar ne. wajo. Ya ba mu dama a gwamnati bai hana ba. Tinubu. Ya ba mu duk lafin da ba a rasa ba. Asuwajo. Kuma mu kyauta mu yare bai rike ba. Tinubu. Yaran mu ko za su san romo su sharba. Asuwajo. Sana ake yi. Tinubu. Tinubu ake yi. Tinubu. Sati na yare ni ma shi nake yi. Asuwajo. Ke ma shi kake tamkarsa wanda ya kware aiki babu tantama kansa sai tunubu jagora wanda ya zamo amsa mai kiran mutanen kudu har arewa ga kusa ga zama farar saka wanda za mu lallasa shi ya samu lasisi al'umma suna sansa. kasar mu yanzu ta auna tinubu shi muka nuna mudarwa mai talamis dibo gidan tunubu, sani saba na gamsu da tafiyar tinubu kainuwa da shan Allah shugaban fada alkawari mun kai kuma za mu bi tunda muna ra'ayi mulki a ƙasa apc za ta yi allah shi ya nufa mai canjin yanayi apc za mu yi kowa ita za ya yi ka zama kainuwa da shan allah makiya na ganin ka sai kwalla kasar in babu ku akwai matsala kasuwa jutunin buhun

shi laku-laku yana son kai mu kan rairayi. Asuwaju rana na zabe zai shige kan gaba. Mamince da tunumbu. Shi gyara. Kudin arewa zai kula don mu shi ne ya fi ƙarfi. Mun amince da Tinubu. Inda sanyi jama'ar ƙasar fito kar mu bi zafi. Shi nufi na yayi gyara. Tun da mun tanadi shimfiɗar mu mun ɗauki mayafi. Mun amince da Tinubu. Ga ruwa nan daga kogin rijiya ta cika zurfi. Shi nufi na yayi gyara. Ba mu yi lema mun bi tsintsiya tuntuni tabi. bi. Mun amince da Tinubu. Ilmu azbirni wa yake kira bunku da ƙarfi. ba bada ruwan da ke so mu ji daɗi. Mamance da tunan Mun sani za ya yi gyara. Wajen zai kula da daɗi. Ko akwai naka na gaske to kana ɗauka. Shi itan danya ya wuce itan kuka. A in akwai AC ba ni ba fanka. A tun da ni na san ɗaya na sama kashin sharti ma masu albarka ko ina naji an faɗa naji har da ƙaraji ko da kuma ji. bakin har hanji ma akai juji na ikiram na Kano na buba ta kashi na kwaji daɗi mun sani za ya yi gyara eh, Najeriya, Najeriyar mu. Bola Tinubu alkhairi ne, Bola Tinubu mai kishi ne, a ƙasar ga kuma jagora ne, abin tutiya ga jam'iyya ne. Asuwaji zamu bi da kashin shatima, kuda har arewa mun baka wuka da nama, mafarkin ƙasar mu alaba da himma, Yakubu Muhammad na yi waƙar da tsumma.

shi muke so ya zo ya rike ƙasa ta yi garko wannan kira ne na baddar baba bai jinkiri ba. Ah.